يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أيها الإخوة الغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كان شيطانا أو إنسانا أو دنيا وقال بعض العلماء هو الشيطان على وجه خاص ولذلك ذكره الله تعالى مباشرة في قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وبهذا فسر مجاهد وقتادا وإكرما وغيرهم من المفسرين ويقول ابن عباس رحمه الله تبارك رضي الله عنه أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق كلماته فإنه غرر كذاب افاق أيها الإخوة المسلون ومن وسائل الشيطان وطرقه في خداع, في خداع المؤمنين وإيقائهم في مأسية الله تبارك وتعالى أن يوسوس لهم بقوله إن الله كريم ورحمته واسعة وإنا نرجو عفوه وقد قال أنا عند ظن عبدي بي وهذا يأمرهم بترك الطاعات ويأمرهم بفعل المنكران باتكالهم على رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ولكن الله تبارك وتعالى كشف عن ذلك فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبتليكم فيما ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريء العقاب وإنه لغفور رحيم وهذا التمني على الله قد غير الشيطان اسمه وحقيقته حتى يخدع به الجهال ولكن بين الله تبارك وتعالى الرجاء الحقيقي فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ومعنى ذلك أن الرجاء بهؤلاء أليق لأن ثواب الآخرة أجر وجزاء على العمل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد قيل لحسن للحسن البصري قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل فقال هيهات هيهات تلك أمانيهم يترجهون فيها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يأمل سوءا يجز به ولا يجل له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أيها الإخوة المصلون أما الغرور بضم الغين فهو, خلق فهو الخلق السيء بل هو من أعظم المفاسد الأخلاقية التي تفسد الأفراد والمجتمعان والغرور هو كل ما غر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة فيصبح الإنسان مغرورا به وهذا الداء يدل على نقصان الفطنة وطمس, طور وطمس نور الأكل والبصيرة قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك واعلموا أيها الإخوة أن أهم الأسباب البائسة على تمكن هذا الخلق هذا الخلق خلق السيء هو الجهل فالجهل بحقيقة الحياة والجهل بصفة بصفات الرب والجهل بحقيقة النفس فإذا جهل, فإذا جهل الإنسان كل هذه المعاني رفع نفسه فوق قدرها وترفع على الخلق وتكبر على الله فصار من المغرورين أيها الإخوة المسلون ومن أهم صور الغرور وأبرز أنوائه في حياتنا الاغترار بالدنيا قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن سور الغرور في حياتنا الغرور بالعلم قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن سور الغرور في حياتنا الغرور بالجاه ويقول تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن صور الغرور في حياتنا الغرور بالمال ومن صور الغرور في حياتنا الغرور بالنسب كشف عن ذلك تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقصة نوح مع, مع ابنه وكذلك في قصة نوح ولوط مع زوجتيهما وفي قصة فرعون مع زوجته ويقول المصطفى وعلى هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن سور الغرور في حياتنا الغرور بالشهرة بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باينك haka قدوا uwa hudubar ماكو tana tunatar da mu tana kuma wato ta ginu akan waɗansu ayoyi guda biyu aya ta farko Allah maɗaukin sarki ya kira mutane gaba ɗaya ya ce to alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah tabbas ne idan Allah ya alƙawari baya sabawa amma sai ce fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algarur kada ku kuskura kada ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku domin akwai wata rayuwar a gaba ta fi wannan tsayi sannan kada ku sake cewa mai ruɗi ya ruɗe ku Don wannan mai rudin bai da tasiri a gaban Allah Ta baraka wa ta'ala a wata ayar Allah maɗaukin sarki ya ƙara kiran mutane ce ya ku mutane Lallai, ku ji tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala sannan ku ji tsoron ranar da uba bai iya amfana wa ɗa kamar yadda ɗa bai iya amfana wa uba wannan ranar imani ne da aiki na gari zai aiki amma duk da haka sai da Allah ya kashe mu Allah ya mana kashe da cewa kada mu yadda rayuwar duniya ta ruɗe mu sannan kada mu yadda mai rudi ya ruɗe mu ya yan uwa malamai suke cewa idan aka ce algarur in aka yi wa wannan gainun fataha abinda ake nufi dukkan wani abu da zai zo ya ruɗe ka ya raba ka da hanyar Allah ya kai ka hanyar bata duk wani abu da zai zo ya ruɗe ka ka ɗauka tabbas ne bayan ba tabbas ba ne ka bi shi bayan ba ita ce hanyar da ya kamata ka bi ba wannan abin shaidani ne wannan abin ɗan adam ne wannan abun duniya ne to Allah maɗauki sarki ya ce karka taɓa yadda ya ruɗe ka wanda wannan na baka fahimta cewa shi kuma waɗannan abubuwan za su yi ƙoƙarin ruɗar ka kai kuma abin da ake so shine ka dage kar ka bari su ruɗe ka har ku je gaban Allah tabaraka wa ta'ala wanda daga cikin malamai suka ce a'a da Allah ya ce fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi algharur algharur anan abin da ake nufi shedan kawai ma'ana kakka bari shedan ya ruɗar da kai domin shaidan shi ya yi alkawari sai ya raba ka da hanyar Allah ya yi alkawari sai ya ɗauke ka ya dankara ka a cikin wutar jahannama sun mala'atiyan na min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ya ce zai zo ta dama zai zo ta hagu zai zo ta gaba zai zo ta baya da dukkan dabarunsa da dukkan abin da zai yi lalle ba za ku zama masu kaɗe ta Allah masu godewa Allah tabaraka wa ta'ala ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala a waccan ayar yace inna shaytana lakum aduwwun lalle shi a gare ku maki ne fattakhizuhu aduwa ku rike shi a matsayin maki saboda mai inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir dan yan rundunar sai yana kiran su duk wanda suka bi shi to yana kiran su ne dan ya sa su a cikin wutar sa'ira kuma dama gidan aljanna gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko ne ga waɗansu a gidan aljanna ko ga wasu a gidan wutar jahannama gudan wutar sa'ira shi kuma shaidan ba zai taba kiran ka zuwa ga hanyar da za ta kai ka zuwa ga aljanna ba ya yan uwa lalle mu sani shi isa malamai suka ce dan ma ka tabbatar algarur ana nufin shaidan ne shi isa a watan aya ta cikin suratu fatir da Allah ya gama cewa fala na billahi garur sai ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa dan a nuna ma cewa algarur shine wannan shaidanin wato shine shaidan dan ka dauki wato mataki ka dauki ka'ida da zai zanto cewa ka samu kariya daga wannan wato shi shaidani ya yan uwa da wannan malaman da haka wasu daga cikin malaman musulunci suka fassara malam abdullahi dan abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yake cewa kada ku sake shedan ya fitanar da ku ya karkatar da ku daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda zai tsaya akan hanya ta daidai za a gan shi yana tafiya ne akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana annabi ya ce yi kuma ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari kuma ya bari duk lokacin da ka ji mutum yana cewa ko annabi ya ce mu bari sai mun yi wannan ba mai biyayya bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya jahilci alqur'ani sannan ya jahilci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasosi da dama suna nuna dalilin da ke sa mutane su shiga cikin matsala shine saba annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya bayani yan wuta ce yake zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wannan wuta ta same su ne saboda mai sun saba Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ma'ana wanda suke saba wa al'amarin annabi sallallahu alaihi umarnin sa su kiyaye saboda kar fitina ta same su a rayuwar duniya sannan su je lahira Allah ya musu azaba ashe idan annabi ya ce ka bari kai kuma ka dage ka ce sai ka yi wannan alama ce da za ta kai ka wutar jihar nama Allah tabaraka wa ala ya tsare mu sannan shi wannan shaiɗan shi ne zai hana ka ka gaskata kalmomin Allah da kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi mai cikakken mai rudi ne saboda shi shaidan makaryaci ne saboda shi mai kirkiro abin da ba daidai ba ne ya ce ma daidai ne ya yan uwa mu sani cewa iya da cikin hanyoyin da shaidan yake bi wajen faɗakar da mutane shi ne sanya wa mutum wasu wasi ta hanyar ya gaya ma cewa ai Allah mai rahama ne rahamar Allah tana da yalwa ai mu ba abin da muke jira sai afuwar ubangiji mun san dama ba za mu iya komai ba kai hamma wani ya gaya ma ya ce ai Allah ma ya faɗa a cikin hadisul kudisi ya ce ana inda manni abdi bi ni ina nan inda duk bawa na ya zace ni ma'ana abin da suke so su koya ma shine wai in ka zaci kai dan aljanna ne kawai dan aljanna ne in kana tunanin Allah ba zai ma azaba to ba zai ma ba in kana tunanin Allah ba zai saka wato ba zai wato zai saka auto to zai saka a duk wanda yake kyautata wa Allah zaton cewa zai sa shi aljanna za ga yayi riko da imani da ayyuka na gari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani duk wanda Allah ya kaddara masa shiga aljanna ai za ga Allah ya yassare mai ayyuka irin na shiga aljanna duk wanda wutar kuma ta zama kaddararsa za ga aikin shiga wutar jahannama baya mai wahala ashe ba za ka zo ka ce ai rahamar Allah tana da yawa ai kaza yana da yawa wannan duk gaskiya ne amma kalimatu haqqin urida bihal batil kalma ce ta gaskiya amma ƙarya ake so a ce maka da wannan ƙaryar duk mutumin da ya yadda Allah karimi ne me yasa Allah zai ma karanci kai kuma ka mai kishiyar karanci in Allah karimi ne kai ma ka je gurin Allah a matsayin karimi mai imani mai da'a mai biyayya mai riko da addini idan ya zama cewa rahmar Allah mai yalwa ce wannan gaskiya ne wa rahmati wasi'at kulla shay amma Allah madauki sarki zai bayar da rahma ne ga wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari to kai ya zanto cewa shaidan ya ruɗe ka da fadin rahmar ubangiji shaidan ya ruɗe ka da faɗin karamcin ubangiji shaidan ya ruɗe ka da irin wannan hadisi na ana inda zanni abdi bin a'a sai ka yi imani sai ka yi ayyuka na gari sai kuma Allah ta'ala ya kewaye ka da faɗar rahama sai sa a gidan aljanna ya uwa wannan shaidan yana amfani da wannan kalma dan ya hana mutane aikata da'a dan ya hana mutane dan ya dinga sanya mutane wato suna aikata mummunan aiki dan kawai cewar da'awar sun dogara da haramar Allah tabaraka wata'ala da haka Allah tabaraka wata'ala a cikin littafin sai ba ka'ida waɗanda zai wa rahama ya ce ce su ne wanda suka yi imani suka yi aiki na gari su zai ba su rayuwar jin daɗi a duniya ya ba su kyakkyawan sakamako a ranar alkiyama akan ka'idar min amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min sannan wanda suka kauce wa hanyar Allah suka saba ma alqur'ani suka saba ma addini to fa inna lahum ma'ishatan danka rayuwar kunci ya same su a gidan duniya wa nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma sannan dan ma gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda yayi imani ya aiki nagari shine Allah zai lullube shi da rahama wanda ya kafirci ya koma ga Allah a matsayin kafiri mai saba ma Allah shi kuma zai shiga cikin azaba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ilamu sai da Allah yake duka ku sani fa ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga suwa ga waɗanda suka yin imani suka yi ƙin aikin kwarai sannan wa annan laha gafurur rahim sannan Allah mai gafara ne mai jinƙe duka aya ɗaya a cikin suratul ma'ida Allah ya ƙara matsuwa cikin suratul suratul an'am yace wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal shi ne sanya ku ku zama halifofi a bayan ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya ɗaga wasu akan wasu a darajoji sai ce liyabluwakum fi ma atakum dan Allah ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku, ku sai ce inna rabbaka lalle ubangijin ka sari'ul iqabi mai saurin yin ukuba ne me yasa baka dauki wannan gabar ka rike Allah mai saurin yin ukuba bane ka ka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala sannan da karshe ce shi la gafurur rahim mai gafara ne mai jin kai me yasa ka dogara da bangaren rahamar mun yadda yana rahama amma kuma yana yin ukuba shi sa mumini yana zama bainal khawfi war raja ma'ana yana jin tsoron Allah yana kiyaye Allah wannan ne yasa yake bin dokokinsa tiriyan tiriyan sannan kuma yana sa rai da rahmar ubangiji saboda ya san Allah baya karya alƙawari duk wanda ya imani yayi biyayya ga Allah to wancan raja din zai same shi amma ba ka zo ba ka komai ba kawai ka ce kai kai a gurin Allah face ne ba haka Allah yake nufi ba irin wannan buri ne da shaidan yake sawa mutane shi sa Allah ya gaya mana masu buri da sare a wurin Allah ga aikin su yace innal na amanu wal na hajaru wa jahadu fi sabili sai ce ulaika yarjuna rahmatallah ma'ana sun yi imani sun yi aiki ga imani ga aiki to waɗannan su ne suke sare suke kwaɗayin rahmar Allah duk mai sare a gurin Allah zai yi imani zai yi aiki amma ba za ka zo ka yi imani kai abin da ga dama a duniya kuma ka ce Allah ya saka a cikin ula'ika yarjuna rahmatallah Allah ba zai ba wannan ba ya ƴan uwa lalle mu sani a ranar alkiyama sai an duba aikin bawa a nan ne idan ka kaso wani abin Allah ke cika maka amma baka da aikin kuma shi yasa yace kullu nafsin za'iqatul maut kowa da ka sani sai ya ɗanɗana mutuwa sai ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ladan ku ne za a cika muku a ranar alkiyama ladan me aikin da kuka a gidan duniya faman zuhziha anin nar wa janna ta faqad faz duk wanda aka nesantar da shi daga wuta aka sanya shi a cikin aljanna to wannan ya rabauta wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur dan karka sai duniya ta rude ka yin aiki sai Allah yake dan jin dadin duniya jin dadi ne dan na rudi dan kadan ya rude ka ya raba ka da hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ya yan uwa an tambaya Hassan al-Basri aka ce da Hassan al-Basri ga waɗansu mutane suna cewa ai mu muna tare Allah zai mana rahama amma suna tozatar da aiki ba sa yin aikin da'a Hassan al ya ce a har abada waɗannan wannan ai burace buracen su ne da suke kai kawo a ciki ai duk mai kwaɗayin samun abu zai neme shi in dai kana kwaɗayin samun abu zaka neme shi misali yanzu kana so ka zama likita ka gama sakandaren ka ɗorayi babba ko a rijiyar zaki ba za ka taɓa cewa daga iyanan ka tsaya ai dole ma za ka zama likita ba saboda Allah yana nan kuma wallahu ala kulli shay'in qadir da kana gidan Allah zai cusa ma ilimin ka zama likita kai ma ka san ba ka taba zama ba kuma Allah yana da ikon ya mayar da kai haka amma ba zai ba dan ba ita ce hanyar da yake bi wajen mai da mutum haka ba kaga dole sai ka je ka jam dole sai ka nemi admission dole sai ka shiga jami'a sai malaman jami'a sun tantance ka sun ce wannan ya kai sannan zaka zama me yasa ka bi wannan processes din amma aljanna ko ita ce zaka je ka shiga ha kawai yadda kaga dama in kana so ka zama police sai ka je kai training kana so ka zama DSS kana so ka zama soja in kana so ka zama ɗan kasuwa haka duk sai ka bi hanyoyin da ake so a zama in kana son ka zama malamin addini sai ka bi duk hanyoyin da ya kamata a ba rana ɗaya za ka zo ka zama ba ba rana ɗaya ba to aljanna ce kawai kana zaune kai iskancin da ga dama a duniya kai abin da ga dama a duniya kuma ka ce ai inna allaha ghafurur rahim me yasa baka tuno wallahu azizun zuntiqam ba me yasa baka tuno wannan ba me yasa baka tuno cewa Allah shadidul iqabi bane me yasa baka tuno wannan ba ya uwa shi yasa Allah ta baraka wata ala ce ai ba burin ku bane ko burin ahlul kitab duk wanda ya aikata mummuna yujza bihi za a saka masa da mummunan sa wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba za a samu ni kuma bayan Allah da zai jibince shi ko ya taimake shi ba amma duk wanda ya aiki na gari na mumini to waɗannan su ne za su shiga aljanna Allah ya sa muna cikin su ya ƴan uwa idan aka ce algurur da yi wa gainin damma to wannan wata mummunar ɗabi'a ce ma'ana rudi ɗan adam ya rudi da wata baiwa da Allah ya mata la'alla ma wannan baiwar da yake gani ba ita ce ƙarshen baiwa a cikin baiwa ba amma sai ya irin da ce ya kowa ya yan uwa wannan yana lalata al'umma yana lalata zamantakewa yana lalata society mu sani cewa duk abin da zai rude ka na daga dukiya na daga matsayi ko mulki na daga sha'awa ko shahara to wannan ba inda zai kai ka sai zuwa ga jahannama ko zuwa ga lalacewa kaga dan adam yaro wannan cuta ce da take nuna rashin fahimtar mutum cuta ce da take nuna hasken hankali da basira ya tafi daga dan adam shi sa Allah ke ya yake ya ayyuhal insan ya kai dan adam magarraka bi rabbika bi rabbikal karim wai menene ya rude ka game da ubangijinka mai karanci duk wani karanci da ya kamata a yi ma Allah ya yi ma kafin ka zo duniya Allah sai da ya tsara ma komai ya shimfiɗa ƙasa ya gina sama yake ba da ruwa yake yake bayar da abinci kafin ka zo duniya da arzikinka kafin ka zo duniya da komai naka ba abin da Allah bai ma ba baka ji baka gani zaka zo duniya kuma Allah ya baka akan ka'ida wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ba abin da Allah bai ma ba ya zaban ma iyaye ya zaban ma dan uwa ya zaɓan ma kaza ya zaɓan ma kaza ya zaɓan ma kaza to me yasa ubangijin da ma wannan karamcin kuma baiwar Allah in ka lissafa ta ba za ta lissafa ba a gare ka ba za ta lissafa ba da wata nan karanta cikin suratul nahl tun daga wajen khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun hal kaje gurin alqa fil adra wasi'an tamida bikum wa anharan wa sublan la'allakum tahtaduna wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afman yakhluqu kama yakhluqu afala tadhakkarun kaga irin ni'imar da Allah ya ma da tattalin da Allah ya ma to me ya rude ka ubangijin da ya ma wannan karancin kuma shi kake sabawa na tabbatar da za a samu dan adam ya gina ma gidan zama ya baka sana'a ya baka mota ya baka yasta ka aura wannan ba dan kai ahli sunna bane sai ka ringa mai sujjada saboda yar wannan baiwar da ya ma to shi kuma shi wancan ɗin da ya ma Allah ne ya halice shi don kuma ya wannan bai da Allah ya bashi damar ya ma wannan bai ba zai ma ba me yasa kake son ka saba ma Allah tabaraka wa to ba iya daga cikin abin da ke jawo ruduwa ga dan adam shine jahilci mutum ya dan adam ya jahilci rayuwa da bai jahilci rayuwa ba zai gane cewa duk abin da ya gani a cikin rayuwa Allah ne ya yi shi dan adam ya jahilci ubangijinsa domin duk ubangijin da ya wannan duniyar kawai ita kadai banda sauran halittunsa ka san wannan gwani ne da ya kamata a sallama masa dan adam iya daga cikin jahilcinsa shine bai ma san kansa ba shi sa Allah ya kira shi da innahu kana zaluman jahula idan dan adam ya jahilci duk irin waɗannan abubuwa sai ya samu dama a rayuwa sai ga yana daga kansa iya ganin irin ya isa ne ai isa sace innama utitu ala ilmin indi za ga yana al'umma girman kai yana yi ganin cewa dokar Allah ma ba sai ya bi ba wani ma za ga yana cikin damuwa da dole sai ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yan uwa iya daga cikin abin da yake bayyanar da wato abin da dan adam ke iya ruka ruwa da shi na farko akwai duniya Allah ku yana mana duniya ba kuma bace na biyu mutum zai iya ilimi na addini ko na zamani sai ya ringa jin cewa ya isa bai ɗauka kaddara ba bace Allah ne ya saka a wannan layin sai kai fice a ciki da Allah ya so da kila kai zaka fi kowa jahilci a cikin familin ku da kai zaka fi kowa jahilci a garin ku da kai zaka fi kowa jahilci a yankin da ka fito da Allah ya so karatun da kake tunanin kai na zamani ko na boko da Allah ya so kai ne zaka zama baka samu damar yin primary ba balle maka lissafa kanka a cikin yan boko amma Allah ya baka dama ya mai da kai dakta mai digiri uku Allah ya baka dama ya mai da kai professor Allah ya baka dama ya baka kaza wannan kaddarar ubangiji ne Allah ne ya so sai ka gode masa kai mai da'a ba iyawarka ba ce ba ƙwazonka ba ne Allah maɗaukin sarki ne ya sa ka a wannan layin ashe babu wani abin ruɗuwa a ciki ya ƴan uwa mu sani cewa su da yawa mutane suka ruɗu da matsayi da kima wani ya samu mukami kaza ya samu mukami kaza baya kallon bala'in da ke cikin al'amarin a aƙila kuɗaɗen da ƙimar da yake gani a cikin mutane ita ke ruɗe shi ya manta ranar da Allah zai ci shi tambaye shi akan komai da komai ranar da ya manta ranar da zai accounting na komai a gaban Allah tabaraka wata'ala shi sa zaga shugaban da bus damu ba da jin daɗin mu da walwalan mu da rayuwar mu duka ba ruwansu a ciki komai namu za su iya lalata shi su in dai za su samu biyan bukatar su mu mu lalace wannan ba abin da ya shafe su bane wannan ba abin da ya shafe su bane iya daga cikin abin da ke jawowa wato ake yi ruduwa da shi ne dukiya idan Allah ba mutum dukiya sai ga ya nuna kamar iyawarsa ne kamar yadda inda karuna yayi ka dauka cewa kaddarar ubangiji sai amfanin ta shine ka ci ka sha ka taimaka wanda bayi da shi ka bautata ma Allah tabaraka wata'ala ya ƴan uwa wani za ga yana yana ruduwa ne da nasabarsa ai shine dan wane shine dan wane shine dan wane amma yanzu annabi Ibrahim yayi kima amma mahaifinsa bai yi kima ba saboda annabi Ibrahim musulmi ne annabin Allah amma mahaifinsa bai yi imani ba da yadda za a gane wannan annabi nuhu shekararsa ta ɗari tara da hamsin ne yana wa'azi falabi fihim alfa sanatin illa hamsina ama amma ɗansa shi kuma ɗan wuta ne lokacin da za a yi ruwan tufana ma bayan wa'azin da baban sai ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma kafirin shi kuma yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alba yace masa la asima al min amrillahi illa man rahim haka yazo na da kafiran da awa annabi nuhu bata jawo shi ya shirya ba annabi nuhu ya ga ɗansa zai halaka yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin kai Allah tabaraka wa ta'ala ya mai kai ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih Allah madauki sarki bai ni sai da shiriya ba annabi nuhu mai kima amma ɗansa ya zama mara daraja mara kima saboda me saboda shi bai imani ba kalli mata annabi nuhu da mata annabi lutu ka kalli amma matar fir'auna da fir'auna yadda ita kuma ta dace za ta je ta shiga aljanna shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aikinsa ya dakatar da shi bai kai shi aljanna ba to dangantakarsa da wani ba za ta kai shi aljanna ba dan kana da alaka da wani ko annabi kake da alaka da shi ba kai imani ba za ka shiga wuta da haka da wannan wannan hudu ba mu mai albarka na daga cikin abin da ke jawo ko kuma ake ruɗuwa da shi ga mutum ya yi shahara ya yi suna to ko shahara ce ta same ka ka kalle ta shin ta same ka ne ta hanyar alkhairi ko ta hanyar sharri in ta same ka ta hanyar sharri dama shaidan ne jagoranka dan shaidan ya fi kowa shahara shaidan ya fi ka shahara amma a shahararsa ta banza ki. saboda me saboda shi la'anannan Allah ne kuma Allah madaukin sarki wato ya saba ubangijinsa tabaraka wa ta'ala in kuma shahara ce ta bangaren alkhairi to ka gode wa Allah ka kaskantar da kai ga Allah kai aiki da dogokin Allah sai Allah maɗokin sarki ya ƙara jinjina ka sannan Allah ya ƙara ƙaunar ka ya ƙara sanka wannan hudu ba tamu mai albarka ƴan uwa Lallai tana yin jan kunne ga abu kamar haka mun sani wata yarinya ta ɗauki hoto bayan ta tsirara ta yada a ƙarƙashin wannan aka samu wani yaro arne ya rubuta cewa wai da turancinsa yake ta, wai am sure na tabbatar wai if prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan he would enjoy it wai lalle zai ji dadin wannan abin da yarinyar nan take a matsayin ta na ƴa musulma ta jawo an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jawo an zagi annabi sallallahu wai annabi sallallahu da yana da haka ya rubuta a twitter wai da annabi yana raye zai ji dadin wannan ita abin da ya rudi wannan yarinyar wannan shahara da ta same ta ta harkar fim wannan ba shahara ba ce dan jama'ar gari kudin goro suke muku suna cewa ku lalatattun mutane ne to wannan wata irin shahara ce kina cikin lalatattun mutane sannan kuma ta yi bidiyo wai tana cewa wai ita cikakkiyar musulma ce kuma tana da kishin addini da kina kishin addini da kin lullube jikinki da kin lullube jikinki dan babban kishin addini ki riko da alqur'ani yace wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au aba'ihinna au aba'i bu'ulatihinna au abna'ihinna أو أبناء بؤلتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو, أخ... أو... أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء مسلمين تياتيك للبي جكينكي من ذلك سلama yace mutane biyu ɗan wuta ne ban taɓa ganin su ba daga cikin mutanen guda biyu matan da za su rage tunanin sun sa sutura amma a tsirara ciki wanda ke kina daga ciki kuma wannan yarinyar ta saba ta yi na farko ta yi waka da wani mawaƙi, mawaki tana kifinsa, tana hujin a matsayinsa na musulma ta taba sa irin wannan sitirar a karo na biyu yanzu ta zo ta sa kuma inda za ka saurari abin da ta faɗa ita ba mutane ta ba hakuri ba tuba ce akan cewa ta daina ba ta ce tana ba Hausawa hakuri wannan akwai renin hankali a ciki sai kin ba Hausawa hakuri kuma har a samu wasu malaman da suke cewa wai duk wanda yake tsine wannan yarinyar fasiki ne eh a akidar mu babu la'anul muayyan ka kira wani mutum ka faɗi sunansa ga tsine masa wannan ba daidai bane amma dai aikin da ta irin na tsinannu ne yayi irin aikin tsinannu ta yi mun yadda ba za a tsine mata albarka ba sannan a daidai wannan bigiran ai bai kamata ka ba bata wata mafaka ba ka bari sai an ɗauki matakin da ya dace shari'a wannan hukuma ta ɗauki matakin da ta dace a kanta da wancan wanda ta ɗauka sannan kuma sai ka koya mutane cewa ai ba a la'antar mutum a karan kansa a kira a tsine mai ba a yi amma baka da damar ka goyi bayan ki ko da da sakan daya wannan abin da ce ba daidai bane da wannan muke kiranta ita a karan kanta tunda ta ce ita musulma ce to ta ji tsoron Allah za ta mutu koyo ko gobe wani yace mana albaqa'a taqallubu shams wa ghurubuha min haythu la tumsi abin da yake hana dan adam ya dawwama shine rana ta fito ta gabas ko ta yamma ta fito ta gabas ta faɗi ta yamma to wataran sai an tarar babu kai kuma babban abin da zai tabbatar ma sai ka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye Allah yake cewa zai rasu to kaga kamata yi su ji tsoron Allah su jagorantin sun saba yin wannan in ke tabar gaza sai sai sun kore ta daga baya sai su dawo da ita yaudara suke yi yanzu ma za su dawo da ita kaga matakin su ba abin alfahari bane amma lalle tun da ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ko ladabi ne ya kamata hukuma ta mata bai kamata hukumomi su kyale ana irin wannan abubuwan ba kuma irin wannan abubuwan so da yawa yahuda da suke ba da kwangila a shigo muku da abin da ba saba ba a hankali a hankali ya ku saba da shi imani ya fita daga cikin zuciyarku lalle abu jawabin da kai ba tuba bane wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah wajibi ne wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah wajibi ne kuma kar ta ƙara wajibi ne hukuma ta dauki hukunci a kanta shi ma wannan inda damar a ɗauki hukunci a kansa wajibi ne a ɗauki hukunci a kansa duk da arne ne wannan shine zai bitarin mutane su daina yin abin da bai dace ba amma in ba haka ba abin da sa muke biya hukuma wannan in ba haka ba wata rana dan adam zai iya yin wannan a samu yaran da ba su da lissafi su tare mutum a hanya su daukan mai mataki to da mu koma wannan fauda din gwanda ita hukuma ta dauki mataki amma tabbas in hukuma ba ta daukan mataki Allah ya kiyaye wata ran za a iya samun wannan Allah ta'ala ya tsare mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين adaka a اعداء din وأهم عهدة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد